ka daure kai mana subscribing idan wannan ne farkon ka wannan tasha ta mai albarka sannan ka daure kai mana liking da shiya na wannan bidiyon mun gode Assalamu alaikum wa rahmatullah yan masu bibiya na a wannan tasha mai albarka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyon so kamar ko da yaushe muna kokari mu kawo muku sabon update wanda ya fito da wurwuri so yau ma muna tafa da wani sabon update na platform wanda ya fito yau din nan da haka idan ka san kana yin platform kuma kana da interest a kansa za a je maka a kasan description na wannan bidiyon kai tsaye ka shigo za ka iya register da email ko phone number bayan ka sa email naka sai password za ka sake maimaita password sannan za ka saka telegram phone number naka sannan sai whatsapp phone number naka kai tsaye za ka taɓa register so kamar yadda za ku gani gashi nan za mu shiga zuwa cikin wannan platform din kamar yadda kuke gani so bayan ka yi rijista za ka saka ainihin login detail naka a daidai nan so kamar yadda ku gani gashi nan mun shigo zuwa cikin wannan platform din so kana yin rijista da su za su baka ainihin 10 dollar welcome bonus a daidai nan so bayan nan kai tsaye za mu tafi zuwa wajen da aka sa quantify bayan mutum ya taba wajen da aka sa quantify a nan ne za ka ga yanayin tsarin VIP nasu so ga shi nan za ku ga akwai vip 0 sannan sai vip 1 kamar yadda za ku gani a daidai nan so vip 1 din nan ana risajin na 20 dollar so kana buƙatar 10 dollar so in ka hada da wadda suka baka kyauta kaga 20 dollar quantification naka guda biyu ne a rana sannan kana da 12% na wannan capital din vip 2 nasu ana upgrade nashi da dala 70 kana buƙatar dala 60 wanda quantifier naka guda biyu sannan kullum kana da 23.60% na abin da ka saka so wannan platform din gaskiya yana da kyau kwarai da gaske kuma sannan irin long time investment din nan ne so don haka kai tsaye bayan ka duba wanda za ka yi recharging za ka dawo page naka za ka shiga wajen da aka sa recharge bayan ka taba wajen da aka sa recharge zai kai ka waje kamar haka inda za su baka wallet address bayan ka turo USDT naka zaka taba recharge completed so kai tsaye za su maka zaka tafi zuwa wajen BIP naka inda zaka taba wajen da aka sa unlock zaka gan shi kamar to can na riga na yi unlocking din shi so ga wajen da za ku ga an sa click to unlock so za ka je ka taba har ka je ka yi unlocking bayan ka yi unlocking na wannan ainihin um, um, BIP naka ga inda aka sa start quantification quantify so kai za zaka taba wajajen bayan ka taba wajajen kai tsaye zaka ga nuna ma start quantify so kai tsaye zaka ga ya fara processing kamar yadda kuke gani gashi nan so bayan ya kammala processing zai yi dropping na ainihin enin naka bayan nan zaka ga ya taba wajen da aka sa start quantifying so da ke quantification guda biyu ne a rana so idan ka kammala so za su sauke maka shi ma ainihin abin da ka samu kai tsaye bayan sun saki yanzu za mu tafi zuwa home page bayan mun dawo home page za mu shiga wajen da aka sa withdraw so za mu taɓa wajajen withdraw bayan mun taɓa zai kawo mu waje kamar haka inda anan za ka riƙa withdraw na 1.34 kenan so idan ka saka dala goma za ka riƙa samun 1.44 34 ko kai sorry so a nan za ka saka ainihin sorry nan sama a nan za ka saka wallet address naka na TRC20 nan kuma za ka zo ka saka amount ɗin da za ka yi withdrawal sannan kasa za ka saka security password naka so yanzu bara na shiga so bayan ka shiga kai tsaye za ka taɓa confirm kamar yadda za ku gani gashi nan so bayan ka taɓa confirm withdraw naka zai tafi bayan ya tafi sannan suna da tsari na referral program wanda gashi nan inda aka sa team so idan ka taɓa wajajen zai kawo ka inda za ka ga yanayin team nasu so a daidai nan zaka zo ka taba wajajen a nan ne zaka ga label label nasu yake so suna da level 1 level 2 level 3 so duk wanda ya zan kana da wani fasanta a kasansa sansa da haka za ka yi back inda za ka zo ka ga invitation code ɗinka da invitation link so idan ka taba wajen da aka sa invite friends so nan ne za ka ga sauran ainihin abubuwan so a nan za ka ga invitation code da kuma invitation link gashi nan so da haka yanzu bara mu duba wasu ɗinmu idan ya ƙarasa Kamar yadda za ku gani ga dole namu na ya so completed. Wannan shine karshen bidiyon sai mun sake haduwa da ku a bidiyo na gaba insha Allah. Muna godiya da kallon wannan bidiyon sai mun sake haɗuwa da ku a bidiyo na gaba insha Allah.